wata ƙwallo da Lionel Messi ya jefa a ragar Paris Saint-Germain a daren jiya Laraba ta zarce shahararren ɗan wasan Real Madrid Raul a cikin 'yan wasan da suka fi cin ƙwallaye a gasannin Turai. Dama tuni Messi ya wuce Raul da yawan ƙwallaye da ya jefa a gasar Champion League, amma yanzu jimla adadin ƙwallayen da Messi ya jefa a gasannin Turai ya yi kunnen doki da na tsohon ɗan wasan ƙasar Spain na Real Madrid wato Raul. Lionel Messi ya jefa wa Barcelona ƙwallon farko cikin minti goma sha tara da fara wasa. Kwallon da ya jefa ta kawo shi kunnen doki da fitaccen tsohon dan wasan kungiyar Real Madrid Raul. A littafin tarihi na wanda suka fi kowa jefa kwallaye a gasar wasan Turai. Dan wasan Real Madrid Cristiano Ronaldo shine ya zo na biyu da jefa kwallaye 75. Shi kuma tsohon dan wasan AC Milan Filippo Inzaghi ya zo na uku da kwallaye guda 70 a raga.